ita duk zai bar zukatan sai su zama da zukata farare sal kamar na mala'iku haka suke cewa cito duk abin da zai taimaka maka zuwa ga wannan mustahabbun fi dini ana son shi addini wa mukhtarun fi shar'i shari'a tana zaben wannan shari'a tana so kai abin da zai gyara ma zuciya tana so kai abin da zai nisantar da kai daga zalla daga zamiya tana so kai abin da zai sa maka son yin aikin alheri ko da me wannan ba da haka suke kawo da irin wannan yanzu katan ba su halasta wa kansu komai kala kushari ya ci gaba da cewa wa qad jara ala labzi rasul sallallahu alaihi wasallama ma huwa qariban min ash ai an samu ma manzon Allah wata rana akan harshen shi wani abu ya gudana mai kama da waka wa illam yaqsid an yakuna shi'ran koda kuwa ba nufin waka yake ba wa zakara al hadith al muttafaq alaihi an Anas ibn Malik anan sai ƙushari ya ambaci hadithin nan wanda bukhari da muslim suka ruwaito daga anas dan malik allah ya kara masa yadda ƙala anas ya ce ansaru yahfiruna al-khandaqa al-ansar mutanen garin madina mutanen alheri radiyallahu anhum ajma'in sun kasance suna haƙa gwalalo wato abin nan da aka yi ganuwa da aka yi lokacin gazwatul ahzab faja'alu yaquluna sai suna yin waƙa suna sai suna yin suna cikin aikin kuma suna yin kamar moral haka ana ƙara wa juna ƙwazo da ƙaimi suna cewa nahnu baya u muhammada alal jihadi ma baqina abada mu ne waɗanda muka wa annabi muhammadu <clears throat> sallallahu alaihi wasallama cappa muka mishi a alal jihadi akan zami jihadi ma baqina matsuwar rayuwar mu abadan har abada suna tarera wannan suna saran ƙasa suna cewa nahnu baya baya'u muhammada alal jihadi ma baƙina abada fa ajabahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manza Allah shi ma sai ya amsa musu ya ce Allahumma la aisha illa Aishal akhira fa akrimil ansara wal muhajira ya Allah babu wata rayuwa mai daɗi irin rayuwar lahira ya Allah ka girmama mutanen Madina da mutanen Makka ka ƙara musu daraja ce to kaga manza Allah shi ma gashi shi ma yayi musharaka a wajen rera waka an faɗa ya mai da amsawa ƙala ƙusheri ya ce laisa hadha lafz minhu sallallahu alaihi wasallama ala wazin shi'r wannan lafazin na shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba akan wazanin waka bane yana ta kakkara wannan ne saboda watin siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa yayi waka mummunar kalma ce domin Qur'ani ya koye ya kore mushi cewa wa ma huwa bisha'ir shi ba mawaki bane kuma waka ba bata dace da shi ba wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ba mu koya masa waka ba kuma waƙa ma bata kamace shi ba domin kamar da Allah ya faɗa a waɗancan ayoyi na cikin suratul shu'ara cewa su mawaƙa maƙaryata ne shi ko mai gaskiya ne kuma mai isar da saƙon gaskiya ne don haka da shi da waƙa da kasancewa mawaƙi a hannun riga suke dutse hannun riga suke ba mawaƙi bane shi sannan kuma abin da aka sani a jahiliya game da mawaƙa shine galibinsu wasu mutane ne tantirai mutane ne takadarai akwai mafarauta mugaye 'yan fashi akwai wanda suke 'yan fyaɗe ne akwai wanda suke mashaya ne galibinsu kenan 'yan kaɗan ne irin su zuhairu da shi irin wancan umaitu bar abu salti eh, da ire-irensu 'yan kaɗan ne wanda za ka same su mawaƙa amma kuma mutanen kirki a cikin al'ummarsu galibinsu hula'a'u ne waɗanda aka kuɓe su aka kore su daga cikin eh, ƙabilunsu shanfara shamfara su. abin nan ire-irensu irin su amr to da haka eh, danganta manzo Allah sallallahu alaihi da waka wa abin da yake akai ne ba daidai bane da haka je yana cewa duk da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan lafaza amma shi ba mawaki bane kuma faɗan lafazi kwaya ɗaya ko biyu na waka da ya zo a bakinsa baya mai da shi mawaki eh, baya sa a kira shi da mawaki tunda ba mawaki bane shi ba a san shi da waka ba waka ba ita ce harkar shi ba wahayi da karantar da shi ita ce harkar da aka san shi akai da aka kaji na ta maimaita cewa amma fa ba waƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba su dai sun yi wannan baiti ɗaya ko biyu wanda ya zo akan wazanin waka kuma ga manufar da suka yi akai to manufa ita ce yake cewa idan kana da irin wannan manufa kake yin waƙa to ba matsala ya manta na farko tukunna kafin su yanzu sun yi baiti ɗaya su kuma 'yan sufaye baitoci suke barkatai kuma su wannan sun yi ne kawai a wani wuri a lokacin da suke bukata amma ba shi ne aikinsa ba zama suke kullum suna yin waka ba ba aikinsa ba kenan in an yi majalisi to karatun alkur'ani ake yi ko mu darasa na fiqhu kamar da al'imamu alhakim al ya rawaito cewa daga wani tabi yake ba da labarin cewa majalisin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance idan sun zauna kanu kanu yastami'una alal fiqh sukan taru ne akan fahimta addini au an yaqra ahaduhum shay'an min alquran ko kuma dayan su ya karanta musu wani abu na alqurani sai kuma ai musu fassara kamar yanda wa'il abin nan ibnu abdurrahman dan uwan abu salama ta dan abdurrahman yake bada labari yace na zauna a majalisin ibnu abbasin yana koyar da tafsiri a garin makka yace wannan tafsirin da yake yi da a ce farisa da ruma za su ji labari da sun musulunta saboda irin ruwan ilimi kawai da yake a wajen da irin yadda yake fitar da sirrorin alkur'ani da bayani akan asbabun nuzuli domin ibnu abbasin shakundum ne a wannan harka annabi ya mishi addu'a allahumma allimhu eh, eh, at-ta'wil wa faqihu fi din duk da an ce duka ma zaman da ya da manzala sallallahu alaihi wasallam bai wuce wata talatin ba gaba daya iya rayuwar shi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na rashidi wanda ke iya fahimtar abu bai wuce shekara ɗaya da biyu da watanni ba tunda an haife shi shekara ta bakwai bayan annabta amin shekara ta goma bayan annabta aka haife shi da haka an dawo madina shekararsa uku kuma ma ba su iso madina ba shi da uwarsa da ubansa sai fatuhu makka domin kamar da ke faɗa cikin sahih bukhari yace ana wa ummi wa abi min al musaddafi sai da aka yi fatuhu makka sannan suka zo madina to daga fatuhu makka zuwa rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dudu wata 30 ne to wannan shine iya zaman shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga nan sai ya lazumci sahabbai su Aisha su Abu Huraira su Anas su Umar dan Khattab kowa ya nace ya je ya tsuguna kofa gidan wani har ƙasa ta shiga kunnen shi har ya bacci rana ta iso shi duk wannan wahala yana ta sha har wani abokin shi da yake ba da labari ya ce ibn abbas ya ce kaga so mu je mu nemi sahabbai su koya mana karatu ya ce ha ba kai kana tunanin yanzu har za a nemi karatu wata rana a wajen mu duk sahabbai nan kuma sai da aka waye gari sahabban sun kare kuma sai shi ake jin labari shi ibn abbas nan sahabban waɗanda suka riga shi suna koyon karatu a wajen shi ashahid shahid shine su sahabbai idan suka zauna to zaman majalisar su zaman karatu ne ibn abbas yana zama a fada umar fada ce ta sarki amma me ake da an zauna umar zai ja aya ya cewa ya san ma'anarta a irin haka ne har yake nuna musu me yasa nake kawo wannan yaron da kuke cewa kuna da 'ya'ya ma da suka girme shi saboda ilimin shi to da ka sahabbai idan suka zauna majalisin su ba kasida suke yi ba shine abin da muke son fahimta ba kasida suke ba karatu suke yi qur'ani sunna fahimta addini kai kuma da kamar da majalisin ka majalisin kasida to ba za ka yi kafa hujjar nasu ba domin su a wajen wani aiki ne da aka zo ana yin aikin karfi wanda a ɗabi'ance yana buƙatar wani moral kamar mutum yana exercise yana gini yana faskare babu laifi dan yana yi yana ɗan wani kirari ko wani take wanda zai ƙara mashi azama kamar yadda suke idan suna cikin kiwo idan suka je kiwon raƙuma ko dabbobi suna da waƙoƙin da suke yi eh, idan suna cikin kiwon su kamar yadda kuma komo a yanzu na idan mutum wani in yana noma ko in yana kiwo ko in mata a cikin gida suna daka ko suna tankaɗe da ne aikin daka ko za ka ga suna da ɗan wasu 'yan waƙe waƙensa da suke na ɗan habaici haka da ɗan mai sunanta gangawa azu da sauransu ko to wannan shine aka ce babu komai wannan duka babu komai amma a faɗaɗa ya zama ya kai ga cewa an mai da abin addini kuma har a ce wai in dai za ka samu wannan natsuwar babu komai to wannan ɗariƙa ce ba addinin annabi muhammadu ba ne sallallahu alaihi wasallam qultu to bayan da ibnu taymiya ya gama kawo waɗannan zantuttuka daga al sai ya ce tadammana hadha kalamu shay'ain wannan zantuttuka na qushairi suna dauke da abu biyu ne suna dauke da abu guda biyu abu na farko ahaduhuma ibahatu sama'il alhani wan nagamatil mustaladha cewa ya halasta a dinka sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe masu sanya jin daɗi a ran mutane bi sharti Allah ya ataqida mustami'u mahdura da sharadin kada shi mai sauraron ya kudurce wani abu na sabo wa Allah yasma'a mazmuman da sharadin kuma kada ya saurari wani abu wanda yake abin zargi fi shar'i a addini wa Allah yattabi'a minhu hawahu kar kuma ya bi son zuciyarsa sharadi na farko kenan ba abin nan kenan na farko abu na farko da zancen yake nunawa wasani abu na biyu annama aujada lil mustami'ir ragabata fi ta'ati duk abin da ya samar wada mai saurare kwaɗayin da'a wal ihtirada min adh-dhunubi duk abin da ya samu wa mai saurare gujewa zunubi wa tadhakkura wa adil haqq duk abin da ya samar mai saurare kokarin gujewa ya tuna mishi da alƙawarin lahira wusul al-ahwal al-hasana ila qalbihi ya kuma shigan mushi da kyakkyawan tunani kyakkyawan yanayi cikin zuciyarsa fa huwa mustahabbun wannan suka ce mustahabi ne ya ma wuce halas mustahabi ne ko wa ala hatain al muqaddimataini bana man qala bi istihbabi zalika duk wanda ya halasta wannan abu sauraron kiɗa kuma har ya kai ga cewa mustahabi ne sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe na yabo da makamantansu to a bisa waɗannan abubuwa guda biyu ya gina wannan hukunci nasa mithlu abi abdurrahman sulami wa abi hamidin wa ghairihima kama abu abdurrahman sulami da abu hamidin ah, ah, ah, da wasansu wa fi ha'ula'i man qad yujibuhu ahyanan au ra'aw annahu la yu'adda alwajibu illa bi kai akwai wanda ma wani lokaci sai ya ce ba ma mustahabbi ba wajibi ne sauraron wannan kaɗe-kaɗe a sa'ad da ya ga cewa ga wani wajibi wanda ba zai cika ba sai an saurari kiɗa ah, kamar da ake cewa ka'ida ce ma la wajibu illa bihi fa huwa wajibun in aka samu wani abu da ya wajabta ga mutum yayi ya ƙi yiwuwa sai da jin kiɗa to zai ji kiɗa ya yi shi zai ji kiɗa shi ma jin kiɗan ya zama wajibi wa kadhalika qad yufaddilunahu ala sama'il qur'an kai wani lokaci ma fa sukan zaki su ce ma sauraren kiɗa ya fi sauraron alkur'ani falala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idza ra'u anna ma yahsul bi sama'il alhani akthara mimma yahsul bi sama'il qur'ani a sa'ad da zasu ga cewa wani abu na fa'ida da ake nema zai faru idan ka saurari alkur'ani ba zai faru kamar yadda in ka saurari kiɗa zai faru ba kana neman wata fa'ida ta gyaran zuciya wata fa'ida ta wa'azantuwa wata fa'ida ta yin kuka don tunanin lahira sai ka ga in ka saurari ƙwar'ani ba ka samu wannan fa'ida amma idan ka saurari kiɗa kana samu wannan fa'ida ko to a daidai wannan lokacin sai malaman ɗariƙa su ce to kiɗa ya fi maka muhimmanci domin abin da kake so ka karkata zuwa gare shi gayar da kake nema ka kai gare ta ta tarƙiƙul ƙalbi sanya zuciyarka da raurar da ainihin wato sanya ta zama tana raurawa akan tsoron Allah kai ta bushe game da alƙur'ani. amma idan ka ji kiɗa tana yin laushi to sai a ce maka to kiɗa ya fi maka muhimmanci a wannan lokacin fiye da alƙur'ani wannan fa ba shari bane wallahi jama'a ki musu wannan magana ka je karanta littafin ihya ulumuddin na al-imam al-ghazali Allah ya gafarta mishi sai da ya kawo fuskoki guda bakwai waɗanda a wannan fuskokin duka sauraren kiɗa ya fi falala fiye da sauraren alƙur'ani kuma da sunan addini shi sa malaman andalus suka yi ijma'i suka ce littafin yawon ulumuddin bayi da wani amfani a cikin addini aka dinga karɓo shi daga gun mutane kowa ya kawo nashi a biya shi compensation na kuɗin da ya siya aka tara su tari guda yadda ka san ana tara kayan abin nan ya eh, eh, eh, ake ce musu um, dala inda za a tara dala hatsi ko kuma irin yadda kwastam suke tara kayan sun kwace haka aka tara musu aka tara malamai suka bada fatawa aka cinna musu wuta cewa wannan littafin ba su da wani amfani a cikin addini ya dinga kawo fuskoki da gaske abin da ya kawo na farko ya ce saboda ayoyin alkur'ani ba sa dacewa da kowane yanayi akwai yanayin da la ta tanasabu ayatul qur'an ma a kulli hali wai har yake kwatance ce ce mutumin da ya shiga cikin bakin ciki da kunci da damuwa idan ka zo kana karanta mashi ayoyin da suke magana akan hukunce hukunce yusikumullahu fi auladikum irin idza tadayantum bidayn ila ajalin musamma kaza kaza kaza wa wasaina na utul kita wa insana al-insana isana ihsana yaushe zai fahimci waɗannan ayoyi mutumin da ke cikin damuwa ai ba zai fahimci waɗannan ba ba yanayin da zai fahimci su bane wanda ke cikin damuwar nan yana buƙatan wani sauti ne wani wani eh, blues mai ratsa zuciya wanda zai shiga cikin bargon shi ya sanyaya shi da haka ƙur'ani ba wai yana faɗa dan yare na alƙur'ani bane magana a yana so maka wani abu ne da shi ya gane shi bit tajriba yace na biyu ya ce saboda shi alkur'ani an karanta an karanta an maimaita har ya zama jiki da haka an wayi gari ma ko da ana karanta shi ma ba a jin komai har yake kawo ta kisa cewa sahabbai wai suna ce ma mutanen ƙauye idan mutanen ƙauye ya zo ya ji alkur'ani sai a gaya ta kuka saboda bai taɓa ji ba sai rana sai sahabbai suna ce musu mu ma da haka muke da mu ma da mun ji alƙur'ani sai mu ta kuka amma yanzu mun riga mun saba mu sun bushe saboda mun ji jiya mun ji gobe ma za mu ji wannan kisa shi je kawo ta wallahu alam da haka wai tun da shi qur'ani kullum ana ji ana ji ana ji yanzu yaushe za a karanta fatiha misali kai kuka da wuya saboda me yasa a ganin shi me yasa haka saboda ta riga ta ta bi jinin jikinka ya kawo ta ka'ida wanda take sananniya ce a, a, psychology cewa duk wani abu sabo yana da wata sadma da waƙa'u duk abu sabo ko da kana da wanda ya fi idan sabo ya zo a ɗabi'ance yana da wani shock da zai zo maka da shi idan abin mamaki ne ko garibi ne idan abun so ne yana da wani waƙa'u a zuciyarka wata ƙauna da za ka masa misali ko da kana da riga mai tsada in ka sai wata sabuwar riga to sai ka ga wannan sabo ko da ka tsada waccan ba ka fi son ka saka ta haka idan kai sabuwar abun hawa haka idan kai sabuwar aure ko a ɗabi'ance za ka kana maili zuwa ga wannan sabon haka aka maka sabuwar haihuwa sai ka kana da maili zuwa gare shi saboda sabo ne ce to duk wani yana nuni zuwa ga shi qur'ani tunda ana tare da shi shekara da shekaru bai da wannan abin nan din da ake nema yace kuma saboda abin da ke cikin waka na ma'auni na wazani babu shi a alqur'ani ƙur'ani ba mauzuni ne amma waka wannan wazanin da aka yi mata wanda za ka dinga tafiya da zancen yana yana rangaji da zuciyarka har baka sani ma aka dinga gyada kai kanka na gyaduwa tare da gyargyadawan hawa da saukan wazanin ce wannan babu shi a cikin alkur'ani zaka a lokacin sai zama waka ta fi natsar da kai fiye da alkur'ani yace kuma saboda lahani da aka zo aka kara bayan ga wakan sai aka kara mata kuma lahani na na kiɗa ce wanda kuma kaga wannan haramun ne shi ƙur'ani a haɗa shi da lahani shi ba za a yi haɗa shi da lahani ba da zai yi shi ma ƙur'ani. sai a ɗauki ayoyin sai a lahana su don su yi irin wannan daɗin ya ci gaba da cewa saboda kuma a shi abin nan wato a shi alƙur'ani ba za ka karanta shi wato abin da ke cikin shi ba dole ya dace da sarranka ba za ka yi karanta abin da ya saba wa sarranka amma idan waƙa ne idan ka kira ka ce a zo a yi waƙa waka ko kuma waƙar da kake so ka saurara dama sai in ta dace da san ranka sannan ka saurare ta in bata dace ba kana fara ji za ka kashe ba ka bani da ka fara jin waka ka ji bata maka ba za ka kashe in kuma wani aka gayyato aka ce zo yi waka kamar yadda ake yanzu misali a bukukuwa dama za a gaya mashi abin da ake so yi wannan taron na siyasa ne wannan taron na bikin aure ne da wance da wane ne suke yin aure su za ka ma waka ga abin da ake so ka faɗa wannan taron na siyasa ne wane ne dan takara shi ake so ka yaba kaga zai faɗa wa mutane abin da suke son ji shi ko alƙur'ani ba dole ya faɗa muku ba abin da kuke wataƙila abin da ma kuke a wurin ce babu kyau idan an zauna ne ana ana shan giya kuma a karanta a ce namal khamru wal maisiru ko an zauna ne ana gulma ya ce wala yaktab ba'dukum ba'da kaga zai zai saba muku zai saba wa son zuciyarku duk wannan manganin gazali ne jama'a da ya dinga kawowa suna nan da yawa ya ce kuma ƙarshe ya ce kaga kuma shi ƙur'ani zancen Allah ne ba zancen mutane ba ne kuma zancen Allah ya fi ƙarfin a yi wasa da shi dole ne a bar shi yadda Allah ya yi shi shi ko waƙa da zance na ɗan adam wannan iya yin waƙa wani ya zo ya ƙara wani ya rage wani ya canza mata salo wani wanda yake rerawa ya fi iya ta fiye da ma wanda ya waƙa ya yi maganganu masu tsayi yana nan a cikin iya ulumidin cikin juz'i na shida wanda daga nan ne a bisa ga dukkan alamu ibn taimiyya da irin wannan maganar nasu ya samo magana akan cewa wasu suna ganin akwai yanayin da za a shiga wanda sauraron waƙa ya fi sauraron alƙur'ani to kuma ko da ba su faɗi wannan ba waɗanda kake rayuwa da su a yanzu zaka iya ganin lisanul hal ɗinsu na faɗin haka dan zaka ga wani misali ya haddace waƙa iri daban-daban watakila ta fi guda dubu da guda ɗaya amma bai haddace sura ƙwaya ɗaya alƙur'ani mai muhimmanci ba bai haddace ba bai san ma'anar alƙur'ani ba kullum yana sauraron waƙa laila nahar amma baya sauraron alƙur'ani baya karantawa baya baya sauraron tafsirinsa baya zuwa makarantar koyar alƙur'ani bai damu da sai ya koya ba bai damu da sai 'ya'yan shi da iyalan shi sun iya ba ballantana magana aiki da alkur'ani duk bai damu da wannan ba amma duk abin da ya ji na sabo waka zai bar ma zai je ya siyo kaset din ko ya je ya rikodin ɗinta daga kan intanet ko kuma shi yake ma biyan kuɗi ana yi sannan kuma su ne abin da za a zo a yi a majalisin addini a majalisin fira a majalisin ko'ina su ake saurare har mutane sun wayi gari ma ba sa ganin wani abu na aibi game da haka kaga aikin mutane ya nuna sun fi muhimmantar da waƙa fiye da alkur'ani ko da ba su faɗa ba ballantana kuma gashi wasu su suna faɗa Allah ya tsare mu to ibn taymiyyah yana ci gaba da kawo mana waɗannan maganganu kafin ya raddin su ce a wa kadhalika qad yufaddilunahu ala sama'il qur'ani idza ra'aw anna ma yahsul ma yahsul bi sama'il alhani aktharu mimma hasulu bi sama'il qur'an haka nan kuma zaka ga suna fifita wato waka da sauraranta akan alqur'ani idan suka fahimci cewa abin da za su samu na falala wajen sauraron waka yana gaba da abinda da za su samu wajen sauraron alqur'ani wa hum fi zalika yudahuna liman yujibu min al-kalami muhdath ma yujibu anan kaga sun yi iri daya da waɗanda suke wajabtawa mutane bin ilmul kalam su ce wajibi ne a bi ƙa'idojinsa wajibi ne a fahimci rayuwa da addini a bisa mahangarsa waliman yufaddilu ma fihi min al-ilmi ala ma yustafadu min al-qur'ani wal hadith sannan ɗaya kuma da irin malamai masu cewa abin da ke cikin falsafa da ilmin kalam na ilimi ya fi muhimmanci fiye da abin da ke cikin Alƙur'ani da hadisi kaga ai malamai masu suna faɗan wannan waɗanda ake cewa malamai har yanzu akwai masu faɗa irin wannan akwai su a nan ƙasashen namu da ko ina masu ganin cewa falsafa ta fi alkur'ani ba da ilimi gaskiyar da ke cikinta ta fi muhimmanci fiye da ta alkur'ani ƙa'idojin ilmul kalam ƙa'idoji ne waɗanda dole za a yi aiki da su ba a iya kuskurantar da su sai dai a murɗe alkur'ani da sunna su bi abin da falsafar nan ta faɗa amma ita ba za a murɗe ta ba to kaga waɗannan sun yi kama da su ta wannan fuska malam ya ce lakin fi ula'ika manyar imana la yatimmu illa bi mabtada'uhu min al-kalam yace to amma fa su yan ilmul kalam a cikinsu su akwai da suke ganin imanin ma mutum baya cika sai in ya bi abinda suka kawo na bid'a ilmul kalam wa fihim man yukaffiru bi ya aw yufassiqu a cikin ma akwai wanda yake ganin wanda ya saba ilmul kalam kafiri ne wanda ya saba wa mazhabin su na ash'ariya fasiki ne akwai su masu ganin haka wa ahlus sama'i aidan su ma waɗannan masu jin waƙe-waƙen su ma a cikin akwai fihim man yaral imana la yatimu illa bihi wanda suke ganin ma wanda baya sauraron waka to bayi da imani ne in baka sauraron waƙoƙin yabo baka biye masu sauraron su to baka da imani wa fihim man yaqulu fi munkirihi al-aqwal al-azima akwai wanda suke faɗan munanan maganganu game da wanda yake musu inkarin wannan abu a ce baya san manzon Allah ai makiyi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama su su ne masoya a ce ba yi da imani a ce ai ba yahude ne kaga su ne al-aqwal al-azima mugayen maganganu wa qad yakunu yas'a fi qatl munkiri wani lokaci ma sai ka ga sun yi kokarin su kashe mutum sai ka ga kamar yanzu ake wannan maganganun fiye da shekara ɗari bakwai malami da zai fito ya wa'azi ya ce babu kyau abin da suke yi za su yi nufin kashe shi za a da fatawa a ce duk wanda ya kashe shi ya yi jihadi jinin wane ya halasta haka aka yi wa bakar gumi haka aka yi wa malam ja'far haka aka yi wa malam albani namu da allah ya gafarta musu gaba daya duka waɗannan malaman sai da yan ɗariƙa suka ce jinin su ya halasta saboda suna cewa wannan abin babu kyau har a kwaɗaitar da mutane akan kashe su addini ne idan ma sun ji labarin waninsu ya mutu su ta murna Allah ya yi maganin wane aiwa ne Allah ya kashe kaza su ta sharri in ɗari ka cewa suke wane bayan ya mutu ya zama jaki a cikin kabarin shi saboda yi kaza saboda ya kaza duk irin wannan su ne abubuwan da suke kaga ashe ba saban abu bane walakin na jinsahum kana khairan min jinsil mutakallima yace amma fa duk da haka in ka haɗa yan ka fil jumla ka haɗa 'yan ilmul kalami da falsafa a jumlace to sharrin 'yan ɗariƙa ya fi sauƙi fiye da sharrin 'yan ilmul kalam in ji malam ibn min mimma fa'alu zalika min zunubi saboda abin da suka aikata na zunubai kama na ilmul kalami wa yujibunahu kamar da su kuma waɗannan suke cewa ilmul kalami mustahabi ne ilmul kalami wajibi ne ma dole sai da shi za a fahimci Allah wa yadhummuna tarikahu suna zagin wanda ya bar ilmul kalam wa yasubbunahu suna suna zargin shi suna zagin shi wa yu'amilunahu min al-adawati bima yu'amalu bihi al-kafir suna mu'amalantan ahlus sunna da adawa kamar kace kafiri ne mu ahlus sunna da malaman mu da waɗanda muke karanta littafan su haka haka haka in ilmul kalam suke kallon suke kallon su yanzu kamar ibn tamiya din nan suna mushi mugun sharri ba dan kankani ba tun daga wanda suka yi zamani da shi da wanda suka biyo bayan shi irin waɗannan su subki da suka yi rubuce-rubuce irin su abin nan ibnu hajarin haitami wanda har littafi ya yi don kafarta ibn timiya dukkan za a ga malamai ilmul kalam sun tsani su ji wani malami yana magana yana cewa abu alkur'ani abu sunna kar a fassara alqur'ani da sunna sai da fassara magabata za su ce batacce ne kafiri ne ba yahude ne ba maguje ne yana wa isra'ila aiki ne ai america ne suka turo shi daga america ake kawo mashi kuɗi abin da suke fara kenan ai saudiya ƙasar yahudawa ce duk me yasa suke mata wannan ta ce abu tauhidi kaga tunan sharrin su ya fi sharrin yan ɗarika sharrin waɗannan mugayen malamai ash'ariya ya fi sharrin zallan ɗan ɗarika wanda kawai kiɗa yake saurare yace wa bi iza ah, istihbabi haula'i waɗannan wato yan ilmul kalam da abin da suke dinna a gefe sai ka bi iza'i yadda yake fuskantan istihbabu haula'i mustahabbantawa da waɗancan suka yi au ijabihim ko suka wajabta anna qauman min ahli ilmi na bi istibabi zalika au ijabihi aka samu wasu malamai sun kafarta su yan ɗariƙa ko kuma sun bid'antar da su akan wannan aikin wato munin aikin munin aikin da malaman ilmul kalam suka yi kusan ɗaya yake da munin aikin malamai waɗanda su kuma suka kafarta yan ɗarika saboda wannan abu ولهذا نجد في المستحبين له في وفي المنكرين له من الغلو ما أوجب افتراق الافتراق والعداوة والبغضاء ذاك ذاك غا سكن كان ما سچوا أبو كدا أي mustahabbi ne da kuma masu inkarin ka'ai aka samu guluwi aka samu wuce makaɗi da rawa wanda irin wannan guluwin ya haifar da aliftiraq rabuwar kai wal adawa da gaba wal bagda da ainihin wato baƙar gaba rabuwar kai tsakankanin masu cewa a yi kiɗa da masu cewa kiɗa addini ne da masu ganin kiɗa bid'a ne an rabu rabuwar ta yi tsanani an kafarta juna an yi faɗa an yi yaƙi wa aslu dhalika tarkul fariqaini jami'an lima shara'ahu Allah min as-sama'i shar'i abin da ya kawo haka shine bangarorin guda biyu da masu cewa bid'a ne da masu cewa sunna ne dukkaninsu sun sun yi watsi da sauraron abin da shari'a ta ce a saurara alladhi yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa ibaduhu almu'minun qur'ani wanda Allah yake so manzon Allah yake so bayin Allah muminai suke so wato duk da su masu cewa babu kyau din su ne akan gaskiya amma ba faɗa suke da ƙarya ta hanyar bal na ƙadihu bil haƙƙi alal batil ba suna yin faɗa da ƙarya ne su ma ta hanyar ƙarya suna yin wa'azin <clears throat> wa'azin rafka ne kawai a kai da shi ne irin wannan magana da muka yi a baya yi ma 'yan ɗariƙa kuɗin goro kafirta su gabaki ɗaya ƙyamar su muguwar ƙyama wannan yana daga cikin gulu su kuma a bangare guda su ma sai suka yi nasu guluwi din su kuma suka kyamaci sunna suka kyamaci musulmai suka ce makiya annabi ne ma su ta musu sharri iri daban-daban da kage to duka wannan guluwin me ya jawo shi kowa ya yi nisa da asalin alkur'ani wannan ya ja hagu wannan ya ja dama allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa hatanil muqaddimatani kilahuma ghalatun mushtamilun ala dalilin mujmalin waɗannan abubuwan guda biyu da suka kawo cewa Ah, ya halasta saboda yana sanya zuciya sannan kuma zai zama mustahabi idan ya zama a cikin shi zaka samu wato abin da yake na alheri kuma babu wani barna a ciki wanda muka ji muqaddima guda biyu da ambata ya yace akan suka gina dukkanin maganganunsu ya ce waɗannan muqaddima guda biyu na ala dalilin mujmalin za mu saurara ana idan mun zo sai mu tashi akan wannan gaba a darasin mu na gaba saboda ƙwarewar lokaci subhanakallahumma